bukata shi dan ya aminu dan ya adu dan ya adu mm. sai tafi ya je ga sarkin kano sa muhammadu mm. shiga yadda suke da sarki amma ya ce baya so yadda sarkin ya kalli shi wala eh. dan iya ce har ya mutu kafin ya mutum dai na san yana faɗan magana eh. ko a hanya ya je an ce da ka sani sai ya tuna waccan wannan razana da ya yi eh, saboda sarkin da ya yi wannan kallon sai da ya razana sai da ya razana ya san lalle ya bata sarki ya ci da ka sani ka karba subhanallah ai ba ai wa arziki wulakanci ba akbar ni sarki ai ba ai masa sarauta arziki ye ba ai mata subhanallah da ka sani ka karba da ya karbi galadiman ko da ba zai sarki ba mm. da yaushe ya rasu wanda ya rasu shi ina jin a mace rasu 2019 mm. ah, ne ko? a ah, eh 19 ya rasu eh, to da ko bai sarki ba to lallai da ya mutu yana galadi man kano sai ku sai ku amma da ya ce ba zai karba ba kaga ya mutu ba yana to sai ku wanda mahaifinsa abin da ya kallon masa kenan to sai ku ya ce da ka sani ka karba to sai ku shi kuma da kyakkyawan niyya mm. idan suka je gidan nasarawa mm. da sarkin kano halifa da shi da mm. kano za su jirci magabatansu shi zai jirci mahaifinsa da kuma yayansa shi kuma sarkin kano sa muhammad zai jirci kakansa da kuma babansa to abbas sai kano bayero mm. gurin da yake biye da shi sai su gano sun sai ce ga gurin mu ka ji wani sani na ce mm, mm. ran sai ke daɗe <laughs> da aka bamban nan inda shi galadima gani to ta yaya za ka iya sauwar galadima za a kawo cikin sarakuna ya zauna shi ne ana zama hanyar wafiya da Allah ya kawo abin da ya kawo mm. a kan sarkin kano muhammadu mm. sai ga shi yadda yake faɗa kaban nan ɗin eh. sai ku da aka wajen na sani sai nan ya zauna wallahi shi ya yi murabus daga mulki ya yi murabus yana nan da ransa shi kuma ya hau mulki ya wata bakwai ya mutu ya kama gurin da yake caga gurin mu shi kuma sai kin wani ba. ya koma bayan sarkin kano ino yanzu a haka suke a jere sarkin kano maje nasarawa sarkin kano bayero mm. sarkin kano muhammadu inuwa mm. sarkin kano sa muhammadu sunusi mm. sannan sarkin kano alhaji adu bayero a ɗakin wannan hubbaran a gidan eh. nasarawa su biyar din nan a haka a jere amma tare da sarkin kano sunusi sa muhammadu sunusi yana nunawa in an ji ci ga gurin kiran sarki daɗi ne zai hana ka borno kamar da wasa kamar da wasa to yana ga ladima ba abin nan kowa a wurin sai sarki to da ya sarki ta ina wannan abin zai gullo ta inda za ka gane cewa akwai wani abu mm. yi a cikin lamarin sarki mm. kanmu inuwa mm. wanda Allah ya ɓoye domin in an baka ka sawwara wannan abin kafin ya faru ba sai da zai faru ba yana sarki yana kuma cewa mm. a bar masa wannan gurin shi kuma na galadina kasan lalle tsakaninsa da Allah akwai sakankan cewa su su biyu a sarakunan fulani mm. sun birge ni a wajen sakankan cewa da Allah mm. da shi da sarkin Kano Bello sarkin Kano Bello eh an tafi Sokoto maje karo fiyar su sai aka ce dan lawan ba shi da lafiya da ya tashi ɗan mm. ayuba mm. da ya tashi sai sallar raka ayu ya ce Allah ka ba ɗallawan lawan lafiya ye mm. me yasa saboda yadda da Allah shi ne mai yi in gwajin kwanji za a yi na abin duniya da wadata ɗallawan lawan wane mutum wani aikin mutane na'am in anan za a yi shi sai gin kano bello barinsa za a yi gefe ibuta tsarki eh amma saboda san kan cewa da Allah mm. da kuma son junansu mm. ya roƙi Allah ya bawa ɗallawan lafiya karya mutanen karya mutanen wurin maje ka rufiya mutu ɗallon ya mutu me ya to amfanin tafiya subhanallah ye wannan abu ne da ya kamata mutane su hankalci wannan abin kuma abin da nake so su yi shine su bar wa Allah komai shikenan shikenan fa wudu amri ila Allah mm. inna Allah basirun bil ibad mm. duk mutumin da ya bar wa Allah lamarinsa Allah bai shirya kunyata ta nasa a duniya ba bai shirya kunyata nasa a lahira ba Allah ka tamala mm. sarkin gado Muhammadu Inuwa da suwaye taso ne ne eh, abokanansa ina gaya maka zirin 'ya'yan zargi mm. su turake hashin mu mm. su sarkin kano ilmu sarkin kano sa muhammadu sanusi su mm. dan yi aminu wa'annan su ne zubinsa su ne zubinsa haka na gaya maka kuma ba iyali ne da shirya ba kuma wani abin mamaki matar sarkin kano ado ta lalle yasa ce sai kwa sai kwa wani abin mamaki sarkin kano ba yaro mm. ya faɗa ƴaƴan sautan magana kar ku yi wani abu ba wa gada galadima a ciki inji ba yaro eh daga kokarin da sarkin kano ba yaro yi mm. shine ya haɗa takayya da yawa tsakanin 'ya'yansa da 'ya'yan sarki radimin kano abdulkadir saboda radimin kano abdulkadir yana da 'ya'ya mata da yawa na'am naka 'ya'yan bayara da yawa mm. kaga irin su ɗanyiya aminu du matansu mm. irin su ɗanbaran bello mm. irin su galadima sani mm. irin su ah, malam isu hudun iya duk za ka ga 'ya'yansu matansu 'ya'yan galadimin kama kajar suka haifa suka aura amma sarkin kano ado mai tashi sai mu ban ɗaki ta ce wai shi babanku ku da wani ɗan uwa ta je ka gidan ɗan iya mana ka nema auren ta ya tashi ya tafi allah ya haɗa shi da yarsa mm. gashi ne ita ce mahaifiyar wamban kano na yanzu mm. da kuma fulani laraba ya'yan da ne jikokin sarkin inuwa mm. da haka kano muhammadu inuwa in ka ɗauko wannan tsarin kaga sai ga gashi ya sarki mm. kuma jikokinsa mm. ina jin ma mata ai guda biyu ne na'am ba su da yawa da kamar da yake ga maka ba su da yawa ba su da yawa ba su da yawa 'ya'yansa na'am to ka duba ka ga irin yadda Allah ya masa a tsarin fulani mm. mutum biyu ne mai karfin nasaba da babu irinsa mm. da ciroma lele ciroma lele eh, abdullahi lele ba eh, eh. sosai kwa da shi daga wamban ne yanzu mm. su ne suke kowanne mm. in ka bi shi dan dinare da dinare ne iyayensu mata 'ya'yan sarkin kanmu ne ciroma lele abdullahi lele ɗan sarkin kano tukurni mm. kuma wato ainihin 'yar sarkin kano usman dan dabu mm. shi aka yi mata aure da shi ta haifi ciro malili sosai sarkin kano ado ya yi sarki mm. babansa ya yi sarki sannan ya auri matarsa ta lalle mahaifin da ya sarki ta haifi wambai to wannan su biyun babu wanda yake da karfin nasaba a gidan kano mm. ta cewa uwa ta yar sarkin kano ce uba na dan sarkin kano ne mm. irin wa'annan su su biyu amma menene sirrin wannan abu ba zuwan sa 'ya'yan sarkin ba mm. kuma kowanne sai da ya rike ciro ba. sosai kwa. kowanne ciro ma lele sunansa abdullahi sai kin eh, cirgon bai na yanzu yana ciro ma mm. sunansa muhammadu sunusi na'am to menene wannan abin mm. abdullahi nan kuma shi haifi sunusin nan mm. shi ya haife shi da ya haife shi ya zamanto cewa abdullahi shi ya haifi wato ainihin ah, ah, ciro lele dan muhammadu ɗan sarkin kano tukur sannan sarkin kano ado allah gafarta masa ya haifi ciroma wato ainihin wambai na yanzu shine wato ainihin sanusi ado bayero wannan su biyun dukkaninsu 'ya'yan sarki ne mm. ta kowane karfi mm. mazansu eh, su maza mm. sarakuna ne kuma 'ya'yan sarki mm. su mata 'ya'yan sarki ne kuma din na kano akwai 'ya'yan sarki abinda nake nufi sarakunanmu sun auri 'ya'yan sarakuna sun zo sun haihu zaka su ma 'ya'yan sarki ne ta ko'ina amma wanda suka yi zamanto ko ta ina 'ya'yan sarkin kano ne mm. to wa'annan su biyun su kaɗai allah ya wannan baiwar a maza sai a mace ita fara na balaraba to su kaɗai allah ya wannan abu to za ka ga cewa wannan albarkar mm. ba haka kurin allah ajiye ta mm. haka sa kai, ba wani dalili ba a ce an zo an yi wannan abun. ba hikima sai kuwa haka yake ba al'adar Allah ba ce wai da mutane suke cewa Allah baya sabon aiki da mm. ci a'a mu a ka'idan mu dama umurin ne diha wa la diha. Mm. da su al'amarin mm. sadda ka gan su bayyana su a kai. ku ba sai ma suna nan shi Allah ya riga ya gama to sai ku Allah ga tumala na'am sarkin gano Muhammadu Inuwa yaushe fara sarauta ne ai bacin wannan waƙi a ta jikin musa muhammadu sanusi 28 ga watan tara mm. a ranar aka tabbatar da kuma sai kano muhammadu inuwa shi ne sarkin a sarauta ta shi na yaushe ya fara ta ne ya fara da zamanin sarki kano bayar ya fara da shi sarauta to a bayar eh to shi shi mahaifinsa shi sarkin kano abbas bai naɗa shi ba a bai naɗa shi sarauta ba to a lokacin nan abbasi girman da za a naɗa su sarauta. Wato yana cikin yana cikin yayin Abbas na ƙasa ƙasa kenan. Ba Eto eh to ba ƙasa ƙasa ba abin da ya faru. Mm. Shi sai Kano Abbas ya kama sarauta bacin cin turawa Kano rana uku ga watan biyu. Mm. A shekarar ta dubu ɗaya da uku. Mm. To ya zo yi magana da tura suka nemi wanda zai iya rike musu wannan abin ya amince da irin dokokin da suka bayar mm. shi ma ya ba da dokokin da yake ganin zai iya bayarwa mm. bisa yarjejeniya mm. suka ɗauka suka ba shi ya shiga gidan kano ya kuma mutu a 1919 mm-hmm. to kaga in ka ɗauko sarkin kano maje nasara shekara goma sha shida to kuma shi ya fara haifa a gidan kano to ko da shekarar da ya shiga mm. ya haife shi to to kaga shekara goma ka ce kilishin mahaifinsa ne to kaga shekara su goma sha biyar a lokacin mm, sosai kwa da shekarun an sami sarkin ma mm. da wa ɗansa sarauta bai kai wannan shekarun ba sosai kwa amma sarkin kano usman da ya zo ya tafi da 'ya'yan sarkin kano miji nasarawa wanda ya tadda su mm. sarkin kano bayero da ɗanya shigar jiwon kano guda yana danya mm. mm. amma ba na kallon tarihi ya zo da kuma cewa sarkin kano usman ya ɗauki wani a cin 'ya'yan sarkin kano bayero ya yi masa sarauta bacin wa'annan da shi mahaifinsa su. amma bayan rasuwarsa da mm. sarkin kano bayar ya hau sarauta mm. to ya jajjawo yan uwansa ya nan da sarauta ciki haddashi. Haddashi sun sarkin kano muhammadu yunwa to alagatuwa ya fara da dan iyan ne da dan bulan nake tunanin ya fara na'am amma abin malar wannan abin eh, na bincika eh amma dai yana dan bulan mm. daga dan bulan ya turaki mm. daga turaki ya yi dan iya saboda motsa abin da bari yana dan buran mm. sai aka tuɓe turaki muhammadu tuɓe turaki muhammadu mm. sai aka naɗa shi dan buran za a jefa ni sau yana dan buran Allah cin ikonsa aka zo aka yi masa turakin kano bacin eh, turaki muhammadu tuba turaki muhammadu yana mm. turaki mm. aka zo galadima kano abdulkadir sai ya rasu rasuwar galadima abdulkadir sati 8 sati 39 galadima ya mutu sai aka naɗa shi man kano shi ne roƙon da sarkin kano Muhammadu sunu su je ya ji masa mm. aka ba shi yana man kano daga wannan lokaci har zuwa mutuwar sarkin kano alhaji 1953 mm. 24 mm. ga watan disamba mm. sarkin kano alhaji ya rasu sarkin kano sa muhammadu sanusi ya samu confirmation na sarauta da izini cikakke rubutacce tun daga ingila domin labaran da ya fara zuwa shine sarkin kano ya rasu mm. amma an wuce roma magajin gari sau da su can a london a lokacin magajin gari eh. ita ce sarautar da babu irinta ne eh, ba za ka ce kayi sarki ba za ka ce tun daga sarki ba za a ce to shi ne to magajin gari na tsafkin kenan a wajen su na'am to wannan yi masa wannan abin zuwa dai lokacin da aka tabbatar da cewa ya sarki ranar ɗaya ga watan ah, ɗaya shekara ta 1954 mm. ranar sarkin kano sa muhammadu sunusi ya zama sarki sannan ya ɗauko galadiman kano mm. a ah, ah, sarkin kano bayaro mutu galadiman bukajar mm. ya ɗauko inuwa ɗan uwansa ya masa galadiman kano Allah ka shi kuma ya biyo shi ai ka fahimta Allah ka na'am